duk da irin matakai daban-daban da hukumomin Nijar ke ɗauka da hada 'yan ƙasar tafiya cirani zuwa wasu ƙasashe musamman ƙasashen da ke makwabtaka da Nijar har yanzu 'yan ƙasar ba su daina ba yanzu haka dai ƙasar Algeria ta koro wasu da suka je ƙasar cirani da suka shiga ƙasar ba bisa ka'ida ba a cikin wani yanayi na kunci da wahala wasu daga cikin 'yan ciranin sun bayyana irin wahalar da suka sha a hannun jami'an tsaron ƙasar Algeria. Zuya iya wuya yanzu kana ga a kohe na taho bulbul amma hanyar nan din na rami ana biye da ni a guje ba tare da kariya inda suka je suka tara samu tsakanin da Allah ko takalmi ba wanda suka barwa. Ni har su mama na yi wannan warin na cikin ɗakin da aka samu na cikin. Kutsari a nan kashi a nan a mace ma aka ɗauke ni ma suka ɗauke ni suka kai ni likita. Wallahi gaskiya alije a kai wahala da sahi suka je suka iske mu mu sa ba kaya a jikin mu ma. Askara suka kamo mu wannan yaran namu ga na kayan jikin su ma ba suka je suka kamo mu daga mu har yaran mu suka mana kaman wulakan. Amma domin Allah domin annabi a dinga tagaza mana saboda mazan mu da matan mu gaskiya gaba ɗaya wahala muke hiya. Aikin muka ta mutunci babu he wahala yara ban riguna matan ma haka mu ma babu riguna. Hukumar da ke karbar 'yanci ranin da aka koro daga wata ƙasa ta ce dukkanin 'yanci ranar da Algeria ta koro kusan dubu ɗaya da ɗari takwas na samun kulawar da ta dace ko da yake mafi yawan su na cikin damuwa. Suleiman Isaka jami'i a hukumar da ke karbar 'yan Nijar kin da aka koro daga wata ƙasa. zawaga da suka yi wurin mutum dubu ne da ɗari takwas kuma cikin su dai da kwai abin da ake samu kamar kullum su ne yara su ne mata su ne kuma wasu dai can maza daban hakan ga to gaba kin dai ita ce dai babba wadda take kumshe da mata da yara suna zawa cikin manyan motoci mai balaguro cikin wannan abin da ba dai yanayi ba ne na kirki dai na yin balaguro mai kullum hakan dai suke zawa kowa ya san da da kwai da matsala ko cikin wanga kakin na na zuwa alji duk yawancin su mata ne da yara kanana wanda suke ta yi a can suna barace barace ba mai ɗora zaman ku tun dai a sama ka a sama duk wanda suke can masu kawo tallahi bisa kan irin wanga ayyukokin tun can ake ba su tallahi la'akari da yadda ake samun karuwar yanci ranin da ake korowa daga wata ƙasa hukumar kula da yanci rani ta duniya ta bullo da shirin wayar da kawunan yanci ranin kan mahimmancin tafiya akan ka'ida hamid mahmud murya amurka daga agadas jamhuriyar niger